daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a kodiyoshe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya yau juma'a 8 ga watan maris din shekarar 2019 ranar mata ta duniya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa da ku a mu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, sha biyun dare kenan a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya. Wani alkalin kotun tarayya ya yanke wa tsohon shugaban kwamitin yakin neman zaben shugaba Donald Trump, Paul Manafort hukuncin zaman gidan yari na tsawon watanni 47. Majalisar wakilan Amurka ta yi Allah wadai da kowane irin nau'in kalaman nuna kiyayya ga Yahudawa. kwamandan sojojin amurka a nahiyar afirka ya nuna shakku kan ko ma'aikatar tsaro ta pentagon za ta aiwatar da tsarinta na rage yawan sojojin da ke nahiyar afirka To a Najeriya wata kotun ɗaukaka kara ta yi watsi da hukuncin da wata kotun tarayya ta yanke a baya wacce ta dakatar da ɗan takarar gwamna a jam'iyyar PDP a Kano. To ko yaya ɓangarorin da ke takaddama suka ji da wannan hukunci? Duk abin da wannan kotu ta faɗa akan jam'iyyar PDP kotu ta wanke shi ta kore shi ta daɗa jaddada cewar abba ke yusuf shine dan takararmu a jihar kano dingina wanda suka yi ban gamsu da shi ba so tabbas mu ba yanzu mun haɗa takardun mu ma za mu shiga supreme court to za ku ji wani hukunci ma da aka jingine kan ɗan takarar gwamna a jihar taraba na jam'iyyar apc sannan rundunar 'yan sandan najeriya ta kira wani taron manyan jami'an 'yan sandan kasar yayin da aka tunkari zaben na ranar asabar an zauna an tattauna sa game da yadda aka yi wancan zaben da kuma inda aka samu kurakurai domin a gyara a tabbatar da cewa an yi zaɓe mai kyau. Za ku ji ƙarin bayani sannan a cikin shirin hawa Umar za ta zo da shirin ta na lafiya uwar jiki inda za ta tattauna kan wata cuta da ake kira rubela. Nima dai zan so na ji wace cuta ce wannan amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wani alkalin kotun tarayya ya yanke tsohon shugaban kwamitin yakin neman zaben shugaba Donald Trump Paul Manafort hukuncin zaman gidan yari na tsawon watanni 47 kan kin biyan haraji da kuma yaudarar banki. hukuncin ya yi ƙasa da sosai da shekaru sha tara zuwa ashirin da masu gabatar da ƙara suka nema a yanke masa wanda an aiwatar mai yiwuwa manafort ɗan shekaru 69 da haihuwa ya ƙara sauran rayuwarsa a gidan yari alkali ts elias ya ce ƙa'idojin da dokar tarayya ta yanke hukunci ta tanada da kuma tsauraran hukunci da kwamitin bincike na musamman na robert mueller ya nema a yankewa manafort sun yi matuƙar tsauri alkali elias ya kuma nuna cewa ba wai an yanke wa manafort hukunci ba ne bisa manufar da aka kafa kwamitin bincike na mula wanda ke dubi kan kwamitin yakin neman zaben trump ya haɗa kai da rasha domin yin tasiri kan sakamakon zaben shugaban ƙasa na 2016 A karo na biyu cikin watanni da dama a jiya Alhamis Majalisar Wakilan Amurka ta yi Allah wadai da kowane irin nau'in kalaman nuna ƙiyayya a wani kokari da 'yan majalisar democrat ke yi na kawo ƙarshen takaddama da ake yi kan kalaman da ɗaya daga cikin mambobinta ta yi da ake ganin na nuna ƙiyayya ne ga yahudawa kusan dukkan 'yan majalisar sun amince da ƙudurin da ƙuri'a 407 da aka jefa ko da yake ba su ambaci sunan sabuwar 'yan majalisar ilham umar ba 'yar jam'iyyar democrat daga jihar minnesota an jefa ƙuri'an ne da nufin nuna rashin amincewa da kalaman da ta yi a wajen wani taro da aka yi a makon da ya gabata a nan washington dc inda ta ce tana so ta yi magana kan yadda ake tafiyar da siyasa a nan ƙasar wanda ke nuna cewa babu laifi ka nuna mubaya'a ga wata ƙasar waje waɗannan kalamai na umar da ke nuna cewa yahuda ko kuma 'yan majalisa masu goyon bayan yahudawa za su iya raba kafa wajen yin mubaya'a ga amurka da isra'ila na zuwa ne bayan wasu jerin kalamai da ta yi a farkon shekarar nan waɗanda ta wallafa a shafin twitter Umar ta yi nuni da irin tasirin Yahuda da kuɗi a siyasa Amurka, inda ta yi magana a kan kwamitin nan da ke kula da hudda tsakanin Amurka da Isra'ila, wato IPAC, wanda ke taka muhimmiyar rawa kan tsare-tsare da shawarwari da ake ɗauka a kan Isra'ila. kwamandan sojojin amurka a nahiyar afirka ya nuna shakku kan ko ma'aikatar tsaro ta pentagon za ta aiwatar da tsarinta na rage yawan sojojin da ke nahiyar afirka da kashi goma cikin ɗari kamar yadda ma'aikatar tsaron ta sanar a shekarar da ta gabata a cikin watan nuwamba wasu jami'an ma'aikatar tsaron ta pentagon suka ce za su rage kusan sojoji 700 daga cikin 7,200 na amurka da suke a fadin nahiyar afirka zuwa watan yuli na shekarar 2020 a cewar jami'an rage yawan dakarun wani mataki ne na inganta yadda dakarun na musamman suke gudanar da aikinsu wanda za a iya bukatar su nan gaba wajen fada da abokan fafatawa kamar rasha da china general thomas Wadhosa, wanda yake jagorantar rundunar sojojin amurka da ake kira africom ya faɗa wa 'yan majalisa jiya alhamis cewa tun ya rage sojojin da ke nahiyar afirka da adadinsu ya kai 300 amma ga dukkan alamu kwamandojin suna tunanin kan sake rage ƙarin dakaru 400 daga nahiyar kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc Wasu sanatocin Amurka jiya Alhamis sun aika saƙon ƙarfafa gwiwa da goyon baya ga mutanen ƙasar Venezuela da kuma yin gargaɗi ga waɗanda suke goyon bayan shugaba Nicolas Maduro ɓangarorin da duka suke cikin ƙasar da ke kudancin Amurka wacce ke ƙoƙarin rugujewa take kuma idan duniya. Ga waɗanda suke Venezuela, yaƙin da kuke na neman 'yanci da kuma dawo da dimokuraɗiyya, wannan yaƙinmu ne. kuma sauran duniya ba za su manta da ku ba a cewar sanata mako rubio na jihar florida wanda ɗan jam'iyyar republican ne kuma shugaban kwamitin harkokin waje na majalisar dattawan amurka ya kuma ƙara da cewa amurka za ta ci gaba da saka ido kan ƙasar iya inda hali ya yi a nashi bangaren sanata bob menendez daga jihar new jersey wanda shine babban dan jam'iyyar democrat a kwamitin harkokin waje shi ma ya yi kira ga al'ummar kasar ta venezuela da su guji zubar da jini su kuma nuna goyon baya ga juan guido a matsayin shugaban wucin gadi Muhammad Hafiz babalake nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To bari mu fara da batun tsaro inda rundunar 'yan sandan Najeriya ta kira wani taron manyan jami'an 'yan sandan kasar a wani mataki na sake kimtsawa domin tunkarar zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi da za a yi a ranar Asabar mai zuwa. Ga Hassan mai na kaina da ƙarin bayani daga Abuja. CSP Almustafa Sani babban jami'i ne a sashen hulɗa da jama'a na hedikwatar 'yan sandan Najeriya kuma ya min karin bayani. an zauna an tattauna ta game da yadda aka wancan zaben da kuma inda aka samu kurakurai domin a gyara a tabbatar da cewa an yi zaɓe mai kyau a cikin wannan sati da za a yi na gwamnoni. To saboda wannan ah, taron da aka yi da kuma abubuwan da aka samu daga cikin wannan taron shi ne ya sa wani wurare aka tura manya-manyan hafsoshin 'yan sanda wanda za su je su sa ido akan zaɓe a wajen. waɗannan manyan hafsoshi dai wato dig guda bakwai an tuttura su zuwa shiyoyin ƙasar nan kana sai ƙarin wasu mataimakan sofeta jinar ɗin wato aig guda goma kimanin kwamishinonin 'yan sanda ɗari biyu da da saba'in 277 ne aka tuttura su rundunonin 'yan sanda na jihohi don su marawa kwamishinonin 'yan sanda na waɗannan jihohin CSP Al-Mustapha Sani ya ce rundunar 'yan sandan ta kuma yi wani shiri na musamman domin shirin tunkarar kota kwana musamman a jihohin da ake ganin akwai zaman ɗarɗar. bayan haka kuma an ƙara ɗiba 'yan sanda kamar 'yan sandan kwantar zuma da 'yan sandan kariya na musamman dukkanin su ma kuma an ƙara tuttura su wurare da ake tunanin za a iya ta da rigima lokacin zaɓe domin a tabbatar da cewa mutane sun fito sun yi zaɓe ba tare da musgunawa ba. Me hakan yake nufi ga sha'anin tsaro a lokacin wannan zaɓe kenan? Abin da yake nufi yana nufin ta kamar mataimakin speta jar na 'yan sanda yawanci suna kula da jihohi ne guda uku. To a lokacin da za a kara tura masa wani mataimakin speta janar na 'yan sanda a wajensa kaga aikin zai ragu gare shi domin idan wannan ya duba wancan gefen wannan kuma sai kula da wannan gefen yadda ana so a samu an sa ido kan su ma'aikata masu aiki wato mu 'yan sanda da kuma an ba su umarni na tabbatar da cewa shugabanninsu suna tare da su saboda haka dole a aiki nan yadda ya kamata yadda doka ta tsara a yi shi. Tuni dai an sauya wa 'yan sanda waɗannan jihohin a bara bayelsa edo da kuma sokoto wuraren aiki duk dai a wani yunkurin tabbatar da tsaro a zaben gwamnonin da za a yi na gobe tuni sufeta jiran 'yan sandan najeriya ya sa yanzu kwamishinan 'yan sanda ne za su lura da wasu ƙananan hukumomi a jihohin plateau benue da imo hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja najeriya ba gaida Hassan dangane da batun zaben na gwamnoni. Wata kotun ɗaukaka ƙara da ke zama a Kaduna ta jingina hukuncin da wata kotun tarayya ta yanke a baya a Kano. Wacce ta dakatar da ɗan takarar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar PDP a Kano wato injiniya Abba Kabir Yusuf. To sai dai ɓangaren su Alhaji Ibrahim Al'amin ya ce su ma za su kalubalanci wannan hukunci a kotun koli kamar da za ku ji a wannan rahoto da Mahmud Ibrahim Kuri ya aiko mana daga Kano. a ranar litinin da ta gabata ce babbar kotun tarayya da ke nan kano ta haramta takarar gwamnan kano da injiniya abba kabiru yusuf ke yi a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar pdp saboda keta sharɗan zaɓe wajen tsayar da shi takara tun da fara dai alhaji ibrahim ali amin guda cikin waɗanda suka nemi takarar gwamnan na kano a inuwar ta pdp shine ya shigar da ƙara gaban babbar kotun tarayya da ke kano kuma ya yi min ƙarin haske ta wayar tarho. Mun kai ƙara a kan kotu ta yarda cewa ba a yi firamare ba saboda duk wani abu na ka'ida da sharaɗin firamare ba a cika shi kuma ta ba wa hukumar zaɓe umarnin cewa duk wani ɗan takara da aka kawo daga kano a tunanin cewa an yi firamare ta um, haramta shi kuma ta yi haka ɗin muka nemi cewa a cewa jam'iyya ta sake yin wani firamare election ɗin mm. in ba zai yiwu ba to ni a tura suna a matsayin ni ne ɗan takara duk kuma abin da na roƙa ya bayar. sai dai a zaman ta'ajiya game da wannan lamari kotun ɗaukar ƙara da ke kaduna ta ba da umarnin jingine wancan hukunci na babbar kotun tarayya da ke kano har ma jagoran ƙungiyar kwankwasiya santa rabi musa kwankwaso wanda shi ne tsewa irin ta daka domin ganin cewa abba ke yusuf ya samu takarar gwamna a ƙarƙashin inuwar ta pdp ke cewa alhamdulillahi an maka hukunci in kana da ja sai kai gaba mun ja a cikin wannan kwanaki biyu ko uku allah cikin ikonsa gaskiya ta yi halinta duk abin da wannan kotu ta faɗa a kan jama'iyyar pdp kotu ta wanke shi ta kore shi ta daɗa jaddada cewar abba yusuf shine ɗan takararmu a jihar kano amma ko ma menene wannan sakamako da muka samu a kaduna ya nuna cewar har yanzu muna sakwai alkalai na kirki amma su ma suna da damar su je su daga kara ko su yi abin da suke so ga alama da ya tsuguna bata kare ba game da wannan takaddama domin kuwa alhaji ibrahim ali amin litil ya ce a yau juma'a ne zai garzaya kotun koli domin kalubalantar hukuncin da kotun ɗaukar kara ta kaduna ta yi jingina wanda suka yi ban gamsu da shi ba so tabbas mu ma yanzu mun haɗa takardun mu ma za mu shiga Supreme Court. To ko me hukumar zaɓe ta Najeriya ke cewa game da wannan takaddama Farfesa Riskuwa Arab Shehu shine kwamishinan hukumar a nan Kano. Abin da kotu ta ce ai shi za mu yi. Duk abin kotu ta aiko ma hukumar zaɓe mai zaman kanta aka aiko muna mu iyaka mu zartar abin da aka. Ana sani dai ba wani sa'o'i da za mu ce eh, idan kotu ta yanke hukunci lokaci ya wuce na mu bi abin kotu ta ce. mahmud ibrahim kwali muryar amurka daga kano nigeria To a gaida Mahmud a can jihar Taraba ma wata kotun ɗauka ƙara ita ma ta baiwa ɗan takarar jam'iyyar APC damar shiga zaben gwamna a jihar ta Taraba. Hukuncin wanda Justice Chidi Nwama Uwa ya yanke ya jingine hukuncin farko da wata kotun tarayya ta yanke a baya wacce ta haramtawa ɗan takarar APC Sani Abubakar Ɗalla da shiga zaɓe. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani. an ko wanke sani abaka ladi daga karar da wasu mutum hudu suka shigar gaban kotun tarayya a jalingo suna zarginsa da yin karya wajen bayyana shekarunsa na haihuwa a takardun haihuwa da na karatu da ya gabatar a hukumar zabe inec barista ibrahim yasudi da ke ma zama shugaban jami'ar ta apc a taraba ya ku nuna farin cikinsa ne da nasarar suka samu ta yi fatali da wannan hukunci ta ce shi ne cikakken dan takarar jam'iyyar apc yana da dama ya tsaya zaɓe ranar asabar a bisa roƙon da muka yi mata cewar ita wancan kotun ba ta da hurumin sauraron wannan ƙarar. sa'an nan an taɓa wannan shari'a wadda ta je har kotun wato ɗaukaka ƙara ta jos saboda haka kotu ta amince da dukkan roƙo da muka yi na cewar ba daidai ba ne a hana mu tsaya zaɓe. senator Yusuf A. Yusuf shine kudan majalisar dattawa tilo daga jami'ar ta APC a jihar ya ce ba gudu ba ja da ba a zaben na gobe. Akwai dai a rudani da ake so a kawo bisa ga an tsorata a taraba an ga sani kuma zai lashe wannan zaɓe kuma sun tabbatar you know waɗanda za mu tsaya zaɓe da su sun tabbatar kamar yadda muka imani Allah so ya yadda sani zai ci zaɓen da zai zato sun tsorata sun rasa ma duk abin da za su yi. Koma da menene yanzu ko lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda damarwar zaben jihar taraban za ta kaya ibrahim abdulaziz sashen hausa na marar amurka daga jalingo a najeriya to a gaida ibrahim to kowa ke da alakin matsalolin da mata kan fuskanta a kwanonin rayuwa ta na yau da kullum musamman ma a kasashe masu tasowa matsalan ba daga kowa ba ne daga gare mu ne mata magana shine abin da kai kake zato ga kanka haka yake kasancewa gare ka idan kai ka dauki kai cewa ka isa to ka isa idan kuma kika dauka cewa ke baki isa ba to baki isa ba to sai a biyo mu a mu na hantsi domin jin wannan rahoto wanda hawa umar ta hada mana yayin da a yau ake bikin ranar mata a duk fadin duniya amma kafin nan bari mu ba ta fili ta gabatar mana da mu na gaba. Lafiya uwar jiki wanda masu iya magana suka ce babu mai fushi da ke lalle kuwa sun yi gaskiya. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wacce ni Hauwa Umar zan gabatar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar rubella. Rubella wacce kuma ake kira da German measles cuta ce da wasu ƙwayoyin cuta da ake kira rubella ke haddasawa. Cutar bata yin tsanani a ƙanƙanin lokaci sai dai takan haifar da fesowar ƙuraje a jiki. A iya cewa cutar na da kamanceceniya da cutar ƙyanda. Muna tare ne da ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barka da warhaka. Masauraran mu barka da wannan lokaci. Likita ko za ka yi mana ƙarin bayani akan cutar rubella? Cutar rubella wata cuta ce da ƙwayoyi jinsin virus suke kawowa. Ta ɗan so ta yi kama da kyanda amma ba ta kai kyanda tsanani ba kuma ba ta daɗewa kamar kyanda. dalilin da yasa wani lokaci ake kiranta kyanda kwana uku saboda ɗan lokaci ne yawanci kwana uku ta wuce kuma kurajen sun dan so su kama da na kyanda kuma akan kira ta da suna german measles wato kyandan mutanen germany tunda cuta ce da take kan kamaiceceniya da kyanda ita tana da wasu alamomin na nata daban ko kuma menene alamomin cutar rubella ita ma alamomin nata dan mura ne haka da ciwon kai da jin gajiya da ko dan tari haka dan kaɗan dan ciwon jiki sai kuma kuraje su fito kurajen nan sai su feso kamar kurajen kyanda amma cikin kwana uku sai su bace ba ta da tsanani kamar kyanda ba ta sa irin jan ido kamar yadda kyanda take yawanci dan zazzabin da take sa jikin baya zafi can tsanani sosai ba ta kawo irin jan baki haka da wasu yan kuraje a baki da ake gani a kyanda to likita ita cutar rubella takan ɗauki lokaci ne kafin ta bayyana eh ita ma takan iya zama a jikin mutum sati ɗaya zuwa sati uku ba tare da ta bayyana ba kuma a wannan lokaci mutum zai iya yada ta kafin ta bayyana a jikin shi sannan kuma in ta bayyana zai iya yada ta zuwa kusan sati ɗaya zuwa kwana goma yaya tsananin cutar yake ko kuma menene illar cutar to ba ta da tsanani sosai kuma mafi yawanci wanda ta kama ba sa samun wani rashin lafiya sosai babban abin da ake gudu ga wannan cutar. ta shine idan ta samu mai juna biyu musamman wanda suke suna da juna biyun da bai fi sati goma zuwa sati goma sha shida ba a wannan lokaci takan kawo bari matuka mafi yawancin jariran da aka samu za a iya barar da su kusa da sati goma nan kusan kashi casa'in cikin ɗari na juna biyu da aka samu idan uwa ta samu wannan ciwo na rubella a wannan lokaci zai kasance an yi barin shi waɗanda kuma ba a yi barin su ba akan samu matsala jariran an haife su da matsaloli da dama matsalolin nan kuma ya shafi kwakwalwarsu a samu matsala a kwakwalwa idanu a samu matsala irin abin da ake cewa yana wato cataract ya zama suna da ɗan ƙaramin kai ya zama suna da matsala da wata huda a cikin zuciya haife su da abin da muke mun yi magana shi a baya jandis ya kasance sun samu matsala yadda zaka ga fata jikinsu uh, suna da matsalar jini ya tsinke ko a fata jiki kaga jini yana zuba ko a jikinsu a yawanci yaran nan da yawa daga cikinsu suna mutuwa a cikin 'yan satittika da aka haife su sannan kuma in sun rayu da yawa daga cikinsu suna samun matsala ko na tabin hankali ko saboda an samu matsala da kwakwalwar ko kuma ita zuciyar ba za ta aiki da ake so ba wani lokaci sai an yi musu aiki a cikin zuciya saboda ka ga shi wanda ya samu cutar yawanci babu matsala amma idan mace mai juna biyu ta samu wannan to shine matsalar sannan kuma da yake tana yaduwa cikin jama'a sosai ah, saboda haka ko a asibiti za ki ga idan ana zargin cewar an samu wani mara lafiya da yake da cutar wannan rubella din to za a ce duk mata ma'aikata wadda duk take tunanin ta samu juna biyu ko da hatsarin samun juna biyu cikin ɗan sati hudu to za a nemi ta kauce ta bar wannan mara lafiya saboda akwai hatsari sai a samu wani ya zo ya kula da shi. To ita dai cutar rubella ta fi hatsari da kuma tsanani ga mata masu juna biyu. E dama hatsarin ga mata masu juna biyu ne to su kuma hatsarin ga jaririn da suke dauke da shi ne. To likita cutar rubella tana da rigakafi ne? eh tana da rigakafi tana zuwa yawanci a cikin allura guda ɗaya wadda ake bayarwa ta hangun wato abin da ake cewa mmr akwai kyanda akwai rubella akwai hangun a ciki allura ɗaya mmr akan baya da ita ga yara kusan daga wata goma sha biyu zuwa wata goma sha biyar sannan kuma a ba da busta wato don kokarin karfafa rigakafin zuwa a shekara biyar abin da ya sama to tunda cuta ce wadda take kama manya da yara su manya fa yaushe za su iya karɓar nasu rigakafin ko kuma yaya rigakafin cutar rubella yake ga manya abin da wasu kasashe suke yi kuma wanda mu ma yanzu najeriya muka fara shine tun yara suna ƙanana a yi musu allurar rigakafin nan lokacin da za su taso kin ga basu da wannan hatsari a wasu kasashe abin da suke shine cewar 'yan mata wanda suke daga shekarun abin da ya goma zuwa talatin da biyar wanda yawanci su ne ake tunanin watakila ba su samu allurar rigakafin nan ba sai a musu allurar rigakafin nan saboda shi a kan kan mara lafiyan ba wai illa gare ta ba amma jariri ake gudu saboda haka kamar a najeriya mu abin da muke yanzu an fara daga wata goma sha biyu ake yin allurar nan lokacin da yara za su taso kin kenan an yi musu allurar rigakafin insha Allah hatsarin ya zama ba shi da yawa To likita akwai wani yanayi ko lokaci da aka fi cin karo da cutar rubella ko kuma ita ma ta kan zo ne a matsayin annoba. To matsalar ta da yake ba wani ciwo ne da ke kwantar da mutane ba. Saboda haka in tana, tana yaduwa cikin al'umma amma ba a ma san da ita ba. Kuma tun da ba kwantar da mutum take ba dan dan ciwo kwana ɗaya biyu uku ka warke ba lallai ma ko a daga hankali a ce ko akwai wata al'umma cikin suna cikin wannan rashin lafiya ba. To shi yasa ga ta dai akwai a cikin jama'a amma da waya ki ji an yi ma magana. Ta masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma kai tsaye za mu je domin ansa tambayoyin da kuka aiko mana. Muna da tambaya guda biyu masu kamanceceniya da juna. Wannan tambaya ce daga Rilwani Ibrahim London UBA Adamawa ya ce salam voa ku tambaya min likita me ke kawo cutar hanta sai kuma wannan ya ce salam dakta ina maka fatan alkhairi ta waɗanne hanyoyi ne ake kamuwa da cutar hepatitis b wato cutar hantan kenan da wancan ya magana sai kuma ya ce da waɗanne hanyoyi za a iya gane cewa mutum ya kamu da wannan cutar kuma ana iya warkewa daga wannan cuta ta hepatitis b mai tambaya ali abdullahi doron baga ga tambaya guda biyu amma duka kamar abu ɗaya suke magana a kai to ciwon hanta wani bangare ne mai faɗin gaske akwai misali cututtukan da nau'in kwayoyin cututtuka na virus suke kawowa wanda za a kira shi ciwon hanta hepatitis kamar ɗaya daga cikinsu shine wannan hepatitis b akwai waɗanda kamar a cikin wannan ɗin akwai su hepatitis b akwai hepatitis c akwai wasu sauransu da daman gaske akwai wasu cututtukan hanta kuma wanda misali yanayin sun shafi wasu tunda aka haife su suke da shi akwai wasu wanda ba kwayoyin cuta ke kawo su ba akwai irin cututtukan daji da suke shafar hanta akwai uh, kamar irin su abscess wanda akwai wasu kwayoyin irin protozoa da ake ce irin su hepatic liver abscess da sauransu wanda suke yin katon maruru a cikin hanta saboda haka hanta akwai dalilai da dama da za a iya samun ciwon su to idan muka yi magana akan ita kwayar hepatitis b ana ɗaukar ta ne ta hanyar da jini yake haɗuwa misali uwa da take da hepatitis b ta ɗauki jariri za ta iya ba jaririnta kenan ya gada daga uwa sannan idan aka yi amfani da jini misali na wanda yake da hepatitis aka ɗura wani da kwayar hepatitis b zai iya dauka idan aka yi amfani da kamar reza ko wani abu mai kaifi ya yanki wanda yake da kwayar hepatitis b sannan aka yi amfani da shi kuma ya yanki wani wanda shi kuma ba shi da shi zai iya sa masa sannan ana iya daukar ta ta jima'i ana iya daukar ta misali kamar idan ya kasance irin su kaciya an yi amfani da wukake ko sauransu kamar yadda ake tara yara da yawa din za ki ga da wuka ɗaya ana yi wa yara kaciya da sauransu ba kuma an ɗauki matakai ba ne waɗannan hanyoyi ne da za a iya ɗaukar ita wannan kwayar hepatitis b banda ita ma akwai kamar su hepatitis c ita ma za a iya ɗaukar su ta irin waɗannan hanyoyi to likita misali wajen aski shi ma za a iya ɗaukar wannan cuta ta wannan uh, wuri eh duk abin da yake da kaifi da za a iya yankan mutum ya taba jini za a iya ɗaukar shi kuma ya taba wani za a iya amfani da shi wurin yaɗa wannan kwayoyin cuta likita wasu sukan ce ma misali idan mai ɗauke da cutar ma ya ci abinci da cokali ba a wanke da kyau ba ko kuma ba a wanke ba wani ya zo amfani da cokalin za a iya kamuwa da cutar shin haka ne gaskiya zai wahala idan cokali zai wahala a dauka ta wannan bangare amma dai ta waɗancan da ne bayani su ne hanyoyin da aka ɗauka. ana iya warkewa daga cutar hepatitis b akwai mutane da dama da za su dauke ta ba su ma san suna tare da ita ba kwayar cutar ta shiga jikinsu ta wuce akwai wanda kuma sun sa za su samu cutar kuma za su warke ana iya warkewa da ita yawanci hanyoyin da ake gane mutum ya kamu da cutar hepatitis b din nan zazzabi ne wala da ciwon ciki sannan ido ya yi ruwan ɗorawa idan aka je asibiti kuma likita ya duba zai ga alamu sannan a gwada jini sai a tabbatar da cewar cuta ce ta hepatitis b masu sauraron mu duka duka abin da za mu ya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako kuma da fatan an ji da fatan kuma za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu kuma da fatan za a dauki matakai na kariya da likita ya zayyana a cikin wannan shiri a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato dr lawa Lawal Musa Tahir sai ni hawa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. To Mahmud ga labaran a takaice. Wani alkalin kotun tarayya ya yanke wa tsohon shugaban kwamitin yakin neman zaben shugaba Donald Trump Paul Manafort hukuncin zaman gidan yari na tsawon watanni 47 kan kin biyan haraji da kuma yaudarar banki. A karo na biyu cikin watanni da dama a jiya Alhamis Majalisar Wakilan Amurka ta yi Allah wadai da kawo da kowane irin nau'in kalaman nuna kiyayya a wani kokari da 'yan Majalisar Democrat ke yi na kawo ƙarshen takaddama da ake yi kan kalaman da ɗaya daga cikin mambobinta ta yi da ake ganin na nuna kiyayya ne ga Yahudawa. kwamandan sojojin amurka a nahiyar afirka ya nuna shakkunsa kan ma'aikatar tsaro ta pentagon za ta iya aiwatar da tsarinta na rage yawan sojojin da ke nahiyar afirka To masu haro da aka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi za mu sake dawa idan Allah ya kai mu kada manta za a iya zuwa shafukanmu na intanet domin jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kallon labarai cikin hotuna da bidiyo.